damuwa da yawaitar cin zarafin ƙananan yara da ake samu a baya da kuma fafatukar da ƙungiyoyi da hukumomi na ƙasashen duniya suka yi bai rasa nasaba ga yadda aka samar da dokoki na kare haƙƙin ƙananan yara a wasu jihohin najeriya waɗanda tuni gwamnoni sun saka musu hannu da zummar za su yi aiki yadda ya kamata kamar a jihar sokoto inda gwamna aminu waziri tambol ya sanya wa dokar hannu a watan disamban bara kamar da kuka sani ƙara kare 'yancin yara ne ai an san 'yancin yara da kuma muhimmancin ba su tarbiyya ta kwarai da kuma sa su a tsari na samun ilimi na addini da na zamani da tarbiyya mai kyau wannan doka za ta kara inganta wannan insha Allah. To sai dai wani abu da ke son yin hannu riga da dokokin shine har yanzu ana samun matsalolin kuma a yi ta shawagi a kotuna. Alal misali a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a ƙaramar hukumar mulkin shagari ba da jimawa ba ne aka samu wani matashi da ake tomar yayi wa wata yarinya fyaɗe kuma ya kashe ta. jami'an kula da sa ido ga waɗanda aka ci zarafinsu a yankin ibrahim abubakar jabo ya ce abin ya faru ne lokacin da matashin ya siya abinci da yarinyar ke sayarwa ya ƙi biyan ta kuɗi da ta yi magana ya ce ta biyo shi ta karɓa. to bayan dare ya yi dai ba ga yarinyar ba har sa ya dai ba ga yarinyar ba amma an da shi yaron ya dace ita to da ƙarshe sai an karɓi ɗaya yaron ba shi an karɓi shi kai shi kamfani haɗin da gawa yarinyar an karɓi ko an karɓi asibitin shagari an kai awo aka gano gaskiya akwai laifin ciki. ko a kiran gaskiya ni kira ni sai kira sakatare na sai yadda wurin da shi akai komi zana da na yana akai awu akai komi da sauransu dai sannan da sauran kuma na zo wurin ni kira sai yadda shi inda uwa yare mun kai gaisuwa kuma an kai hotunan da aka yi na matsayin mu yan kwamitin wannan surveillance din muna magana da su sha ana ana kotu a ƙaramar hukumar bodin gama an samu wasu da cin zarafin ƙananan yara maza ta hanyar yin lalata da su kamar yadda jami'an kwamitin sa ido na yankin abubakar shehu sifawa ya shaida akwai kes guda da aka zo da shi daga sifawa akwai kes guda da aka zo daga shi nan bodinga duk game da harkar yarata maza da kuma maza 'yan uwansu an kama su suna lalata da su a yanzu haka cases din kes guda ma an zo da shi nan magistrate court ta bodinga kuma an kai yaren gidan yari insha wani babban abin damuwa a cewar masu sa idon shine yadda ake son hana doka yin aikinta akan waɗanda ake tuhuma so abin da ka ci muna tuwo a ƙwarya gaskiya su uwayen yaren ko kuma ƴan uwansu waɗanda ka kawo muna complaint daga baya bayan mun yi nisa da lalura sai su dawo su ce muna su sun jaye mu gaskiya ne a da irin wanga za mu ƙoƙarin mu dinga mu yi amma sai wasu gura muna kawo cewa a haƙuri a yara nan gida ko mu saba da wannan complaint tsakanin da Allah rundunar 'yan sandan najeriya a jihohin sokoto da kebbi sun sha nuna waɗanda ake tuhuma da cin zarafin yara bayan gwamnatocin jihohin sun saka hannu ga dokokin kare haƙoƙin kananan yara kuma yanzu haka akwai ƙararraki da yawa a gaban kotuna masu alaƙa da cin zarafin na yara yanzu dai jama'a na ci gaba da zura ido tare da bibiyar kararrakin da ke gaban kotuna na cin zarafin yara domin ganin yadda za su kaya abin da zai iya nuna tasirin dokokin da aka samar ko aka san haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya